Gwamna Ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger ya ce ba shi da wani ja game da sakamakon zaɓuɓɓukan da aka gudanar da ya sa jam'iyyarsa ta PDP ta sha mummunan kaye a jihar. Gwamnan dai wanda har ma ya gudanar da jawabi na musamman ga al'ummar jihar ta kafofin yaɗa labarai ya ma yi godiya ta musamman ga al'umma akan damar da aka ba shi har ya share shekaru takwas yana mulkin jihar sannan ya yaba wa jama'a akan gudanar da zaɓen cikin kwanci. kwanciyar hankali. Sakataren gwamnatin jihar Niger Honorable Idris Indaku ya yi mani ƙarin haske a kan jawabin gwamnan. ya nuna cewa shi mutane pdp eh, jami'an shi na pdp su da allah su rungume kadara ko kuma su accepting abubuwa da ya fito na zaben na kuma su ci gaba da bayan goyon baya ma duk wanda ya zo saboda ci gaba na Niger State. A halin yanzu dai masu kamun kafar neman mukami na ci gaba da yin ambaliya zuwa gidan gwamna mai jiran gado Abubakar Sani Bello da ya ci al'ummar jihar su sa ran ganin kyakkyawan shugabanci. Za su tsammanin sa ran insha Allah za a yi musu kyakkyawan shugabanci mai adalci in Allah ya da. Mahaifin sabon gwamnan Niger dai tsohon gwamnan soja a jihar Kano Kanal Sani Bello mai ritaya ya ce zai yi farin ciki matuƙa idan har gwamnatin ɗansa ta yi kyawu ga al'ummar ƙasa suka amfana. Saboda in gwamnati ta yi kyau na sauran jama'an ƙasa za su ci amfanin su. Amfanin mutanen Niger za su ce a gwamnatin ina fata zai fi amfani da zanci. Gaban amfani da zanci cewa shi ne ɗana ya zama gwamna. in ban da shi ba da wani amfani da sama gwamnati. Akalla ni na farko dai bai tsamma za su ba ni aiki ba ba neman aiki. Kanar Sani Bellan dai ya ce sabuwar gwamnati a jihar Niger dai za ta gaji abubuwa da dama. A jiha ina tausaya min jiha kwarai da gaske domin gwamnati mai shigowa za ta shigo eh, gwamnati ne ta iske ta gaji bashi ta gaji talauci ta gaji aikoki da yawan da bayi ba ta gaji kowane irin abu na matsala na rayuwa ba ta ci a yanzu dai hankali ya karkata ga sakon taya murna ga 'yan takarar da suka yi nasara yayin da waɗanda suka sha ƙasa ganin su ke wahala alhaji umar nasku na jam'iyyar pdp da istiharar mai gidansa ba ta yi tasiri ba ya yi wuyar gani ga manema labarai bare ma a ji matsayinsa akan rashin nasarar da ya yi mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya.